السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته yau lahadi 24 ga watan jimada ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawab wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shasari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba malam yana mana bayani dangane da tambaya na bakwai ma aslu ko wa jazru hadhihi tawilat allati yazkurunaha lil qur'an wai menene asalin tsatsan wannan murdiya da tawilance tawilance da yan shi suke ma alqur'ani kun gano wannan mun ji irin yadda suke mummurɗe nasoshin alqur'ani su shigar da ra'ayoyi da waɗanda suke kira da imma a cikin alqur'ani ko ma'a zikir ba'ad al-amsila li zalik malai ce zai kawo misalai kan haka mun tattauna har inda yazo yana mana ta'alikat to za mu tashi inda yace wa qala shiyukh wa qala shiyukh shi'a nan manya manyan malaman shi'a suka ce qala abu ja'far alaihi salam abu ja'far abu ja'far waɗannan a imma da ‘yan shiya ke rintansu mutanen kirki ne fa, kun gano wannan da kyau ko? Domin in ka je ka bincike <clears throat> malaman jarhu wata adil za su gawa ku mutanen kirki. To, amma shiya haka suke, kamar yadda suka nemi su ma ɗan fodiyo ne a ƙasan nan ba dan da aka ankare ba, suka rika sa ma sunayen makarantunsu fodiya-fodiya. tunda dan fodo ya samu karɓo a ƙasan Hausa tsawon zamani sai su komo sai su ce ai dan fodo ma dan shi'a ne imamin su ne ba saboda duk inda shehu ya karɓo da waɗanda suka yi da littattafan shi sai a yaudare su akan cewa shehu ma dan shi'a ne sai ya bi su kun gano wannan da kyau wannan shine takhatiyat na makirci da suke yi an gano wannan su waɗannan bayan Allah ina son ku sani ba su taɓa zama imamai masu ƙasa ba, mun gano wannan da kyau ku, ba su da gari da suke jagoranci, misali, ba sarakuna ne irin sarakunan zazzau ba, wanda suke da garuruwa su shugabanni ne, ba su taɓa zama haka ba. Mun gano wannan da kyau ku? su imamai ne kamar a ce malam wani na masallaci kaza su haka suke malamai ne kawai mun gano wannan amma in shi suka zo suna bayaninsu sai ka ɗauka su ne sarakunan zamaninsu kuma ba gaskiya ba ne mun gano wannan da kyau to ku riƙe wannan zai taimaka mana cikin wasu karatukan da za mu zo mi? domin a zamun nan sai akwai sarakunan zamaninsu wanda suke da gwamnati a hannu mun fahimta kuma mutanen kirki ne waɗannan ahalu sunna ne waɗannan limaman su abu ja'far sadiq suke cewa wai ma ba a asallahu nabiyan kat Allah bai taba aiko wani annabi ba illa bi wilayatina face an umarce shi da bayani akan jibintan al'amarinmu mu waliye ne shi kuma nabiyi wa bara'atu man adu wa bara'atun min aduwina kuma yazo da bara'a ga waɗanda suke makiyan mu yanda annabin zai zo ya kira akan ai mai da'a a bi haka zai yi kira akan cewa al'umma dole su bi mu sannan a ƙi masu ƙin mu wai annabi adam sai da ya bayyana haka annabi nuhu annabi kun gano wannan da kyau ko har zuwa kan manzon Allah wai su darajojinsu da jibinta al'amarinsu da adawa ga waɗanda suka kira maƙiyansu abu ne wanda yake madaddaharu yi ƙoro'u tsawon zamani an daɗe tintin tintin ana biya shi ga tambaye su to ina yake sai su ce wa zalika fi wa zalika fi kitabihi wannan ya tabbata ne cikin faɗin Allah cikin littafin shi da yake cewa wala qaraba asna fi kulli ummatin rasulan haƙiƙa cikin kowace al'umma mun aika da manzo, aikin manzan a laha shi ne a bauta ma Allah ta tagut kuma a nisanci ɗagutu. Faminhum man hadalla daga cikin waɗanda manzannin suka je masu da saƙo daga Allah akwai waɗanda Allah ya shiryar. ومنهم من حقت عليه الضلال daga cikinsu akwai wanda yake man haqqat alaihi alaihi dalala wanda bata ta tabbata a kan shi kun gano wannan da kyau ko to man haqqat alaihi dalala sai ce bi takzibi ahli muhammad bi takzibihim ali muhammad Wasu waɗannan da aka ce ɓata ta tabbata a kan sai suka karyata iyalan gidan annabi kun ji inda suka shiga to yanzu wani akwai shashin ayan eh Allah shi kyauta wannan ya zo a cikin tafsirar alyashi jiz'i na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin a jiz'in shi na ishirin da biyar da ya zo ƙarƙashin tafsirin sautin nahal haka a cikin tafsirin safi jiz'i na uku shafi na ɗari da ishirin da hudu talatin da hudu a tafsirin sautin nahal da tafsirin burhan jiz'i na hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da biyar jizi'i na biyar tafsirin sautin nahal ke tafsirin nuri sakalain jizi'i na uku shafi na hamsin da uku a jizi'i na saba'in da tara a tafsirin suratun nahal kun gano wannan da kyau ko duk waɗannan tawasir na shi'a duk sun tabbatar da wannan fassara ayman haqat alaihi dalala shine wanda waye ƙaryata alal bait sai in tambaya in ce wa ya ta ahlul baiti mun san su na zan tun kafin a fara da da'awan shiya a ƙasar nan mu takaita abin a Najeriyance ina san 'yan Najeriya suke kaunan ahlul baiti tun kafin a haifi kartagin shi amma ana kaunan ahlul baiti haka domin mutum za a fi mai ɗaya sai sanya ma ‘yan sunawa Fatima. Ana haihuwan ‘yan biyu a ƙasan nan automatic ne wa. Kun gano nan dole na alal baiti, a yaban mu mutum ɗa sai sanya mashi ne, Ali da sauransu. Inda yana ƙin ahalal baiti, zai sa sunan? a ƙasar Hausa ga taɓa jin wanda aka haifan mai ɗaya sanya maɗan ɗan Fir'auna, ko Hamana, ko abu lahabi ta taɓa ji so ne ya sa ba a sa koki albaiti so ya sa ake sa koki shi ne wani zai zo gaya maka cewa wai yana koya maka san albaiti wai har ya ce wai kai maki ni? su abin da suke so ko a daina bauta ma Allah a koma ana bauta ma rijal ana bauta ma shakhsiyat kuna fahimtar wannan wannan ko ba zai gaba ɗaya ga mai imani ba mai imani zai tsaye na kan addinin Allah Allah shi kiyaye don gaje ka samu ɗayan shi'a sai ce maka ai shi bai yadda da wannan magana ba sai ka ce to je ka zo da ɗaya daga cikin tasirin nan nuna maka wajen ko duka kun gano nan duk yanda zai maka shirme ka ce ah ba littafin addinin ku bane kai ba ka da littafin dama kake yin addinin kun gano wannan kamar ni ne ka ce zo maka da ibnu kasir in ce babu ya kai tuni to nake fassara Qur'ani banda ibnu Kasir misali ko Radul azhar ko tafsirin Qurtubi ko Adwaul Bayan misali namun ahlu Sunna kai ka zo man da naku Wannan ne da fara inda inda shi abin da aka koya mashi musu da ƙaryata gaskiya ba abin da zai iya gaya maka in ba wannan ba an gano wannan da kyau ko shi yasa in sun yunkuro ku riƙe su da dalili ya zo da tafsirin ka nuna mashi mun gane wannan mala ya ce wa yan atshiyuhum almutaqaddimun su manya-manyan shehunan shi'a na wuri, suna ayyana ko kuma suna na'ata misaltawa da kamanta Aba wa Umar radiyallahu anhu bil jibt wa tagut. Din da ka ji wai Qur'ani ya ce a tagut. Ko hadisi an ce al jibt. To wai ai ana nufin Abubakar ne da Umar. Kun gano wannan da kyau ko? Ka san Qur'ani yayi bayani akan al jibt wa tagut a cikin sotin Nisa'i a aya ta 51. Sai ce iftara sikatu islamihim kulaini kulaini shi suke ce ma wai sikatu islam sikatul islam to ya ƙirƙiri ƙarya ala abi ja'far radiyallahu anhu annahu qal wai abu ja'far rahimahullah Allah ya ji kanshi yana cewa wal jibtu wa tagut fulanun wa fulan wai jibtu da tagut wane da wane ne wane da wane bai faɗi ba ko wai ya shuru shiru wannan magana malai ce karanta usulul kafi juz'in farko shafi na ɗari uku da ishirin da hudu zuwa ɗari uku da ishirin da biyar a juz'in shi na tamanin da uku shi bayan yana juz'ai ne ƙanana ƙanana ƙanana a ciki kun gano wannan babun fihi naktun natfun min at-tanzil a ƙarƙashin wannan babin ne kawo haka qala majlisi ɗaya daga cikin shehunan shi'a al-imam al-majlisi yace wal murad bi fulanin wa fulan abin da yake nufi da wane da wane abubakarin wa umar wa abubakar da umar ne shine fito ƙarara da yake bai da ta ido shi sai ya faɗa kun gano wannan da kyau ko wannan bayani yace karanta biharul anwar juz'i na ishirin da uku kun gano wannan da kyau ko mujalladi na ishirin da uku shafi na ɗari uku da shida a juz'in shi na biyu na wannan ishirin da uku babu annahum anwarullah wa ta'awil ayatin nuri fihim alaihi salam a babin da ke bayani akan a'imma wai su ne haskokin Allah da bayyana duk inda ka ji an ce nur to da su ake Allahu nuru samawat wai da a'imma ake ina fatan mun gano wannan da kyau wayan atuna amiral na Umar radiyallahu anhu bisani wani lokaci kuma sai suna misalta ko suna nufin in sun ce sani to Umar suke nufi kun zan zagzaki ma aka yi yake ce awwalu ta sani ku gano wannan da kyau ko in gaje ka samu ɗan shi'a a ƙauye ya ce ah, ni ba na shi'a ba na zagin sahabbai sai ka ce ah, kai ma koya maka ƙaryan eh kai ma yanzu sun koya ma ƙarya ta ƙadari ba ka cewa awwalu da sani da salisu ce ina cewa to wa ake nufi zai ce wai bai san wanda ake nufi ba maƙaryaci shi yasa ku karanta littafi kai tsaye daga cikin littafansu irin wannan da ake bayani za ku fahimci inda suka samu gaba mafi yawancin su bakari ake musu mafi yawancin su kawai zai zuwa gaban su ne su malaman suna masa tatsuniyoyi da hayaniya da sauransu ko mafi yawancin abin da ke zaune da su cikin addinin shi'a Allah ya jama'a fasiganci ne ba abin da ke zaune da su da ya wuce haka dan su kansu yanzu mafi yawancin su sun gane abin duk dorudo ne. Faftarau suka ƙirƙiri ƙarya wai wa kanal kafiru ala rabbihi zahira shi kafiri kullum so yake ya zama mai tsayayya ne ga Allah. Ƙwale ce alkafiru sani kana eh kana ala amirul muminina wai shi kafiri na biyu shine wanda ya nemi ɗaukaka akan amirul muminin ali kun gano wannan da ke ku alaihi salam zahiran ya nemi mukamin da ba shi ya kamata ya hau ba dan kafirin farko ya wanda ya haye kan mukamin ali shine wa eh abubakar kafiri na biyu da ya haye kan mukamin ali shine wa kafiri na uku wanda ya haye kan mukamin ali shine wa sai suka wannan aya wai ita ce tawilin batil wannan shine fasara yanzu kenan sanda annabi yake raye yake ta karantar da wannan ayoyin ba wanda ya gane kamar yadda yin dariƙa ne suke cewa wai har mai kowa mai komi zuwan kai ne gausi aka san shi kenan annabi da sahabbai da tabi'ai da duk wanda suke musulunci kafin zuwan gausi duk ba su san Allah ba sai san da gausi ya zo idan kuna sauraron magana kowace iri ce ko ku natsu ku fahimce ta ku gano nagartanta da kishiyan haka Allah shi kyauta wannan bayani sun yi shi a tasirin ƙummi shafi na hudu da da saba'in biyu tafsirin suratul furqan li abil hasan ali bin ibrahim al-qummi wanda ya rasu hijira da shekara uku da bakwai, kaga ya daɗe a duniyan na ya fi shekara dubu da mutuwa amma tun wancan lokacin yana zagin bayan Allah sai tafsirin nur sakalai a mujalladi na hudu shafi na da biyar. a juz'in shi na tamanin da biyu tafsirin sautul furqan duk sun faɗi wancan magana akan bayan Allah na ƙware Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne mala ya ce waftara shekukun as-safar akwai ɗaya daga cikin manya daga malaman shi'a suna ce mashi al'imamu safar kuma ɗaya daga cikin manya-manyan marubutansu ne Ina da littafi mai suna basairu darajatil kubra kun gano wannan da kyau ko to a cikin wannan littafi ne ya kirkiri cewa anna aba ja'farin rahimahullahu qal wai abu ja'afar Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce wa hashahu shine mala yake cewa Allah ya tsara Abu Ja'far da faɗin wannan magana tafsiruha fi batn al-Qur'an yani Ali huwa rabbuhu fil wilayati wa ta'a wai fassaran abin da ya shafi baɗinin alkur'ani domin su yan shi'a suna cewa akwai baɗinul baɗini ƙur'ani ya da baɗini to shi baɗinin alƙur'anin kun gano wannan da kyau ku aliyu huwa rabbuhu fil wilayati wa ta'a in dai wajen jagoranci ne kuma wanda ya zama wajibi ke mabiyayya a wannan rayuwa na duniya to ba kowa ke da wannan mukamin ba sai sai da na ali kun gano wannan da kyau in ba alkaima da'a ba to da shi ka zo ka samu matsala to duk wani aya da zaka ji a cikin alkur'ani Allah ya ce wa Laha, wa atiur rasula to fassara laha ai atiu aliyan kun ga wannan da kyau ko a zahirin Allah ne zaka yi mabiyayya amma a badin sayyidina ali ne ar-rasul ko manzon Allah ne a zahiri amma a baɗi ne ar-rasul to su kuma su ne waɗannan imamai nasu ana fahimtar wannan da kyau ko shi yasa sai ka ga ɗan shi a san bai damu da ya ba Allah ba rayuwar shi kawai yake in dai na masayidina a da'a to na yana ganin magana ya ƙare ya faɗi wannan magana a cikin basair darajatul kubra a jiz'i na ɗaya eh, shafi na ɗari da casa'in da tara a hadisin shi na biyar na nawadar minal abuwa filwilaya wilaya sunan babin kenan ƙalo fi ƙaunihi ta'ala haka ‘yan shi'a suka faɗe da suka zo fassara maganan Allah da ke sha cewa waƙala ta ke zo ila hainis haini Allah ce kakku ɗauki abin bauta biyu inna ma huwa ilahun wahid abun bauta dai ɗaya ne ya ani bi zalik wala tattakhizu imamaini inna ma huwa imamun wahidun kaf ku dauki imamai guda biyu wai ya ani bi zalik abin da ake nufi da wannan imamun zai zama nawa ne ɗaya ne kuma wannan imamun shine wa shine ali Allah fa ya ce kakku ɗauki dauki abun bauta shi da gunki shi da lata da uzza da sauran abubuwan bauta na shiriri ta ɗirkaniya da ake danganta ma Allah abinda fa Allah ke hanawa kenan amma 'yan shi'a sai suka ce imamai ake nufi to don Allah jama'a in mutum bai tsaya ya fahimci addinin shi kamar yadda ya kamata ba aka same ka da jahilci ba za a ɗora ka kan abin da ake sa ɗora ka na ɓanna ba wajibi za a ɗora ka kan wannan Allah shi kyauta wannan bayani ya zo cikin tafsirar ayyashi a jiz'i na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da shida tafsirin suratun nahal da tafsirin da tafsirin nuru sakalai akwai littafin tafsirin yan shi'a mai suna nuru sakalai ne ya faɗi wannan jiz'i na biyu a shafi na sittin da tafsirin suratun nahali Allah shi kyauta Mala ya ce waftarau alal mufaddal 'yan shiya sun ƙirƙiri ƙarya akan al-mufaddal annahu sami'a aba abdullah alaihi salam wai shi mufaddal ya ji baban abdullahi amincin Allah tabbata gare shi ya ƙolo yana faɗi fi ƙaulihi wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ko sai aka zo ranar tashin alkiyama Allah ya ce zai zo Allah na tahowa duniya za ta cike da hasken shi ko ina haka tunda an wargaza rana an wargaza wata da taurari ba abin da ke ke duniya to ba abin da zai haske duniya ko ina ya zama da haske sai hasken Allah madaukakin sarki kai na ganin wannan fassara ma a fili yake yi yanzu ana cewa dare yayi rana ta shiga shamaki me za a gani ba duhu ba to Allah ya ce wa idza shamsu kuwirat to duniya za ta zauna cikin mene wata na ɗan haska dare ita ma an warga za ta taurari an wace su duniya za ta zama cikin duhu dundum to ba abin da zai haskaka duniya har a hisabi sai nuru rabbiha hasken Allah ne ana fahimtar wannan da kyau ko qala wai suka ce mafaddal ya ce abu abdullah ya ce rabbul ardi ya'ani imamul ardi rabbul ardi ubangijin duniya wai shine limamin duniya qultu fa iza kharaja yakunu maza sai ya tambaya ce to idan shi imamun duniyan ya fito me zai faru kun san wane ne imamun duniya hmm ba ni san imamun duniya anan shine mahadi ba yana cikin sardab sun ce ya uya ba to lokacin da zai bayyana sanda zai fito daga wannan soka sokawai da ya shiga inda aka yi fahimtar sardab kenan ba shi ne ake yin shi a rufe shi da slab ba to ya shige sardab ne yana tsoron a kashe shi ji wanda zai fito ya ƙi a zalimai wai shi ne ya gudu to in ya fito mai zai faru ƙala ya ce ya stagnin nasu idan a wancan lokacin da zai bayyana ya stagnin nasu mutane za su wadatu an zo ishams daga hasken rana wa nurul kamar da hasken wata wayaj ziuna bi nurul imam sai zamanto hasken limamin kawai suke amfana da shi dan Allah ayan tana magana kan wannan ne koko siyakin ayan ana magana kan tashin kiyama ne hmm tashin kiyama ne amma jin da suka murɗe saƙon. suka gutsuro ayar su gaya maka abin da suke zan su gaya maka duk mutumin da bai je ya zauna inda za a karantar da shi addini mai kyau ba ya koma yana lalube shi duk inda ya ji jawabi kawai ya je ya kasa kunni ko sai ya je ya saurari lahul hadis kuwa ina gaya mu gaskiya shi sa mutanen ƙasar nan suka ce kullum su suna cikin ruɗani suna cikin matsala ba sa ganewa duk wani ce ba za ku taɓa ganewa ba saboda ku ne ka sa kanku cikin matsala da kanku duk wa'azi da ka ji a kasa sai ka ci a turo maka duk abin da ka ji a waya ka ci a turo maka duk inda ka ji sifika ka tafi to ina gaya muku sai kun je kun joma kanku abin da zai zame muku matsala Allah shi kyauta wannan bayani ya zo cikin tafsirul qummi shafi na 595 da ya zo tafsirin suratul zumar da tafsirin as-safi juz'i na hudu shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya a tafsirin suratul zumar kun da suke marta ma'anan maganan Allah suna faɗin abin da ya yi masa daɗi a ransu Allah shi sauwaka yanzu mutane ba su buƙatar ƙwararrun malamai ya tsaya su masu tafsiri yanzu fa wanda aka je ƙauye aka gaya ma ɗan shi'a shi kenan fa ne musulunci ayan ƙwaya ɗaya zai ɗauka ya gutsuri inda yake son ya ɓallo a cikinta ya zauna ya rika kawo irin waɗannan tatsuniyoyi yana faɗi na ƙarya yana yaudaran al'umma wa ƙauluhu mala ya ce wa ka ƙaulihi ta'ala haka kamar faɗin Allah da ya ce wala uma ma'allahi ilahan akhar Allah ya ce kar ka saki ka rika bauta ma wani Allah tare da shi Allah la ilaha illahu babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kullu shay'in halikun komi zai hallaka illa wajhahu sai fuskan Allah ne kadai za a waye gari a duniya kowa zai mutu amma banda Allah ai illa immatikum hmm? wajuhu shine wa waya imma kowa zai mutu kowa za a waye gari ba a da labarin shi ba da ɗuriyar shi ƙarshen duniya wai limaman nan na shi'a sha biyu to su ne kaɗan wanda ba za su mutu ba ikon Allah amma kuma yanzu ba ko ɗaya a duniya Wasu gane wannan da ke ko kuma duk kamar rika su ma sani amma ga ya gasa wa ɗan shi'a ma kiri ko za wanda zai gaya maka cewa zai suna nan zai ka to suna ina sai ce ai baka gane ba ne in ce gaskiya ko zai wahala in gane amma dai sai ka karin bayani sai ce ai ƙarin da kake ji na cida da walƙiya in ana ruwan sama ai ba wani ke ba sai da na alini a a su kenan wai san da kuka kaman ya mutun nan ba mutuwa ya ba wai ya tafi gani ga Allah ne to amma shi yana nan yana cikin hazo wa haka duka limamai suke yi an gane don ma sai kasa gane waya suke wasa da hankulan mutane har mutane su kasa tuhumarsa akan wannan ƙaryar Allah shi kyauta haisib tara alƙummi ala abi ja'farin rahimahullah ɗaya daga cikin marubuta imaman shi'a al'imamul ƙummi ya ƙirƙiri ƙarya ga abu jafar annahu qala wai abu jafar ne ya ce sai mala ya ce wa hashahu Allah ya tsara abu jafar da wannan hayaniyar su waɗannan a imma fa na shi'a da suke kwaso, a suke faɗi ko ahlus sunna ne fa misali kamar jafar da albani da suka shahara aka san sunna a bakinsu idan 'yan shi'a suka je wani gari suna son su isar da ɓannansu suka rasa yadda za su yi sai su makale su ce su ɗaliban jafar ne ɗaliban albani ne sai ta yabansu suna ƙirƙirar ƙarere suna danganta musu an fahimci wannan da kyau ko Allah shi kyauta na wajahun lazi yi utallahu min wai suka ce su ne fuskan da Allah maɗaukin sarki zai zo da shi su a ma kenan aka ce wa Abu Jafar ya faɗi ka kan tafsirul mi. shafi na ɗari biyar da biyar suratul qasas sannan bihar al-anwar hamshakin littafin shi'a a mujalladi na ishirin da hudu lambar shafi na ɗari casa'in da biyu babu annahum alaihim salam jambullah wa wajhullah wa yadullah wa amsaliha wai su imma su ne kuibin Allah sune fuskan Allah sune hannun Allah da sauran abubuwa duk wani abin da zaka ji an ce Allah na da na siffa wai imamansu ne wa fi riwayatin a wani riwaya suka ce nahnu wajhullah waya in masu ne fuskan Allah allazi la haliku wanda ba zai halaka ba sun bar wannan magana ne a cikin at-tauhid shafi na ɗari 145 babu tafsirin qawluhu qawlullahi azza wa jal kullu shay'in halikun illa waje wajhahu sai tafsir safi a mujalladi na hudu shafi na ɗari da takwas suratul qasas sai bihar anwar juz'i na ishirin da hudu shafi na ɗari biyu da ɗaya babun annahum alaihim salam jambullah wajhullah wa yadullah wa amsalha la shi kyauta waftarau an sadiq alaihi salam haka suka kirkiri ƙarya suka danganta mai imamu sadiq da Allah ce wa yabqa wajhu rabbika zal jalali wal ikram qala wai aga ce imam sadiq ya ce nahnu wajhullah wasu ne fuskan Allah wannan ƙaryan sun ruwaito ta ne a cikin tafsirin safi mujalladi na biyar shafi na ɗari da goma tafsirin sautin rahman da bihar al'anwar mujalladi na ishirin da hudu شافي نقدر عند ديو بابا أنهم عليهم الصلاة والسلام وجه الله ويد الله ومصالحا في الميزان في تفسير القرآن لتابس الميزان في تفسير القرآن مجلد نشاترا شافي نريد أكو صوت الرحمن لشيخهم العراقي المعاصر محمد تبتبائي كنغارون تبتبائي شين سننشي amma babban malamin su na garin nan wai da zai kira sai shi taba taba'i ah, a yan labai ba kai faɗin ɗab taba'i ba ko da ke da turanci yake karanta kun gano wannan da ke ku su ko da turanci tb tb za a sa shi sai taba taba'i Allah maɗauke sarki ya kiyaye malami ne bai dade da rasuwa ba ya rasu hijira da shekara dubu ɗaya ɗari hudu da biyu Allah ya sa mu dace wa qala imamuhum al al akwai babban malamin shi'a na wannan shi shine wa imamu humaini da ya zo magana dangane da faɗin Allah da ya ce yudabbiru al-amra yufassilu ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah shi ke jujjuya al'amara yake tacewa da tantance al'amara dalla-dalla yana wannan ne tsammanin koɗin nan za ku samu yaƙini dangane da haɗuwa da Ubangijinku. Ai, sai Khomeini ya ce abin da ake nufi da wannan, rabbukum allazi huwal imam. Rabbukum, Ubangijinku da ake cewa, la’allakun bilika’i rabbikum, ai, la’allakun bilika’i imamikum. Tokinu. kun je inda ake raba ka da Allah ake hada ka da limamai yanzu ba mu da mu karantar da al'umma manhajin da ya kamata su bi na salafiyanci in ba ka da wannan manhaji a ka ba ka yi rusa waɗannan abubuwan ba sai a waye gari kana ƙoƙarin rusa su kuma kana rusa kanka dole sai an koya maka shi sa wancan karatun namu yana da matukan muhimmanci Allah madaukin sarki ya sa albarka cikin abin da muke karantawa kuma ya sa albarka cikin aikin da muke yi za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu a gobe za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum